A ƙarshen taron Majalisar Tsaro ta ƙasa wanne ya gudana a yammacin jiya talata a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Isuhu a fadarsa ne, hukumomin jamhuriyar Nijar suka ba da sanarwar soma zaman makoki na tsawon kwanaki uku wanda ke farawa daga yau Laraba domin nuna juyayin rasuwar mutanen nan kimanin hamsin da biyar da suka kone kurmus sakamakon gobarar da ta ɓarke lokacin da wata motar dakon mai ta ringe sa a unguwar airport ta birnin ya mai a shekaran jiya. Alhaji Idar Adamu shi ne maga magatakardan ofishin ministan cikin gida. Bayan wanga babban hatsarin da ya same mu, President la Republica Conseil National de Sécurité ya ba da umarni saboda a yi wannan makoki ne, kamar zama makoki ne don mun babba asara. Shi kuma zama makokin da ake yi, lalle mutane suna zuwa aiki suna komi, amma kun gani kamar wajen tutar ƙasa. ita ce kamar ake kwantar da kaɗan kun babu wani babban kuɗi a haka ko wani babban abu da za a ci ana wani kiɗe-kiɗe saboda a nuna zama makoki ne ake yi to wanda suke concern su ce kusan sun kone kuma sun ji jiki sosai a kun gani shugaban kasa da duka majalisa da prime minister da Cikin gida duka sun je gare su sun ji jiki kwarai kokarin jin ta bakin dangin wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa ya citira sakamakon yanayin alhinin da suke cikinsa to amma wasu mazaunan yamai da na tuntuɓa akan wannan batu sun bayyana cewa sunana alai shekar wannan abu da ya faɗo gaba ɗaya muna ya faɗo ma gaba ɗaya gwamnati ta kyauta tun ta ce ai zama makoki yan uwan waɗannan mutanen su ma sa su daɗi kenan sun san an kula da yan ƙasa musamman shi gwamnati kowa da kowa nashi na da talaka da wanda ba talaka ba don gwamnati ne kai ko ka hito ka ce ba nashi bane kai nashi ne kenan ko abin da ya daɗi ya kai wannan shi na mai kyau wannan eh, ni ne manno dogon dutse gobai gwamnati matakan da ta ɗauka ya yi daidai sabida da ta yi haka nan kaga abin ta kyauta matalakawa ne sai mu nemi ubangiji allah waɗanda suka riga mu innan allah a gafarta musu allah ya musu ahuwa abu ne wanda in allah ya kama mutane shi sai dai su sa hannu bisu su karba su yi haƙuri su dangana wajen ubangiji shugabannin addinai irin su ustaz muha halil mamba a kungiyar addinin islama ta IEN na jan hankulan jama'a akan mahimmancin irin wannan lokaci na zaman makoki abinda ake buƙatar jama'a su shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwa ta ishe mai hankali ya zama wa'azi gare shi sai a istighfari a nema musu gafara mu nema mu kanmu kuma yadda lamarin mu ga Allah shi komai yakan iya faruwa a yammacin litinin ne aka yi jana'izar waɗannan mamata